Yayi me kake yi? Da Allah yayi ina maka magana me kake yi? Goshin matambayi. Ya, matambaya. Goshin matambaya. Ai saboda baka san zafin ɗiban ruwan ba. Na ce maka me kake yi da ruwan? Ka san ma mu da ruwa fa a gida. Ai, nan dan wace cina ne shine na wace ne dan dan wanke ne a'a wallahi ban ga laifin ka ba tunda ba kai kake zuwa ka dibo ruwan ba shi yasa to dalla dan je dan dan yi wanka ne dalla yau gawa wani kwata-kwata sau biyar ne wanka shi shine nan sun yi na shidan ne yanda ka san ba mu da ruwa a gidan nan shine kai wanka so biyar kake so kai na shida kuma shine zaka cika wannan bokitin gaje kai wanka da shi to ni gazami ne a'a wallahi kana da tsafta kin ne ni kaman ke ne duba ki kai ma ka san aka kalle ka aka kalle ni an san waye ya fi tsafta ni na rasa wa me samarin nan wa suke gani a jikinki gaba ɗaya wani kin kusa da su za su ji wani ɗos wani ɗoyi ya taso ya binne su ba. shi yasa na je 'yan mata sai kamshi suke ji a wajen ka suke ta binka da Allah wanka din dan Allah ki kyale ni wallahi yayi ba za ka dauka wannan uban ruwan ka je kai wanka da shi ba tunda ba kai kake zuwa ka ɗibo min ruwan ba ni san ki ne a'a wallahi shi sanin ya faɗa maka gaskiya kai ba sa'a na bane saboda haka in je za ka cika wannan bokitin kai wanka sai dai ka je ka ɗibo da kanka to ya kike son yi in zama kazami ne a'a ani na fi so kullun ganga cikin tsafta to ya shine shine shine zan yi wankan ne kalla fa shi kenan ruwan da muke da shi a gidan nan idan ruwan ya kare ya kake so ne ya ka ya ka samu wani ɗibowa na je nayi sai kuma yanzu kuma sai ki kasa ɗibowa eh kasa ɗibowa nake saboda babu babu wuta kuma babu babu ruwan da zan ɗibo kaga yanzu in kana so ka yi wanka da wannan uban roban sai ka ɗauka ka je ka zaga gari duk inda ka samu ruwa sai ka ɗibo ka zo ka wanka zan muɗi kai Allah wadarin na kai lalace jakin gida ya gan na keji don da kin shi gaskiya ba matsala warin gyara kuskure na to ka gyara ina da ke kina da basira online basira tul <laughs> basira a'a yayi me zaka yi ne wai bashi shi dan yi tattalin ruwa ne ai ba gane zaka yi tattalin ruwa ba akan drum din zaka yi tattalin ruwa ga ka je munda dolo ta miyawa lalla a yanzu zan shiga cikin ruwan ne yayin tsoma kaina ne sun damu sai in shi gulgule da ne gaba daya sai in hutu kin ga boran ɓata ruwa wai ya idan ana dan sauko ya kike ban umarni ka sauko mana cewa na idan Allah fa ka sauko yan saboda Allah da annabi ya yi ruwan da ake girki da shi muke komai da shi a gidan nan shi zaka shiga ka wanke wannan dattin jikin naka a ciki to ba an shine ne na tattali ba wannan wannan irin da wuri wuri ne Allah kin ce mun yi tattali ruwa zan yi kuma kin ce wai mu fito wannan wannan irin gaburin galo ne dalla Allah ba Allah yaya dan Allah gashi wannan ruwan kai maneji da shi ko tunda ba kai kake ɗibo mu ruwan ba what